وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي مألف بارك وتعالى بوليا بيساكي دعوة دموانا درستينا شرح كتاب الكبائر نا الحافظ إمام الذهبي يوم muna 23 ne ga watan uku hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 wannan darasin shine darasi na hudu insha Allah a cikin wannan littafi da muka fara na sharhu wato kitabul kaba'ir mun ga yadda mala ke ita wannan shirka din da ake magana ta kasu ne wato gida biyu kamar yadda muka gani daya kashin da muke magana a kansu shine wato mutum ya girmama wani abun da ba Allah ba wato kamar yadda yake girmama mahalicci ayoyi da dama mun karanta a wannan babu da haka za mu shiga nau'i na biyu ne kafin mu shiga akwai tambaya ko tambayoyi guda biyu na farko yake cewa na assalamu alaikum malam allah ya tsara maka lafiya da imani amin tambaya ta malam ita ce kanne da yayin mahaifana ko mahaifina baffanuna sun mutu ba su taɓa haifuwa ba zan iya musu addu'a kamar yadda zan yi wa mahaifina kamar karatun kamar karanta musu alkur'ani da dai sauran addu'o'i ko kuma dole ne sai ‘ya'yansu ne za su musu ba dole ne sai ‘ya'yansu ba dama musulmi yana yin addu'a ne a kansa ya yi ma iyaye ya yi ma sauran musulmai addu'a kuma akan mamaci ai kaga da manzo Allah ma ya yace inda a shiga makabarta assalamu alaikum ne ya ahla dar qaumil mu'minin wa ina insha Allah bikum lahiqun wannan ita ma addu'a ce nan kuma Allah ya jinjina ma bayin Allah masu nagarta waɗanda suke cewa ya kolo na rabba na firlana wa da akwanin allazi na sabakuna bin iman Allah ke mana gafara ka gafarta ba waɗanda suka rigaye mu da imani a cikin sallar gawa idan an zo akwai Allahumma gafir li mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wannan dukkan mamata za ka san ba dole sai yayansu ne za su yi musu addu'a matsalar kadai inda ta shigo shine inda kai maganar ko za ka karanta musu alkur'ani to dai babu wani nassi wanda ya tabbata akan cewa mamaci za ka yi masa karatun alkur'ani amma abin da malamai suke cewa shi ne, ka karanta alkur'ani ka ba shi ladar wannan abin abinda ibn al-qayyim yake magana a cikin kitabun roh ita addu'a kana addu'a ne Allah ya fi mishi kana iya yi kuma mamaci kyauta shi ne za ka iya masa kyautar lada yana lahira ya yi kiyasin wannan ko azumi kai ko karatun alkur'ani ko sallar nafila kai ko ta mafarilla lada idan an karbi aikin nan da kai na karatun ko na sallar ko na azumin mallakar ka ce ladan ya ce mallakar kuma kana iya kyauta da shi kamar yadda mutum zai iya zulma hannunsa cikin aljihu ya cire kudi ya ba mu wani kyauta kuma mallakarsa ce haka yanzu idan kai rijistar sallarka a wajen ubangiji kace duk ranar da kai a zahar kana son a raba ladan kashi biyu a kai wa ka rabi kai kuma rinka ajiye ma rabi za a kai duk waɗannan ana yin su ibn al-qayyim ya faɗi wannan cikin kitabun ruh amma cewa ka miƙa fili ka ce wai ta yi karatun ba tare da ka ce ka kai masa lada ba to Allah ba zai ɗauki ladan karatun kai bashi ba sai in kai ta faɗa ya kamata mutane su fahimci wannan gaba don wani daga ka masa wannan magana zai ce ka hana aiwa masu mamata karatu wanda kuma ba haka bane kaya ne sai ka faɗa a yi da shi kamar yadda mahaifinka ya rasu tun daga ranar da ya rasu sallar azahar ba a yi masa ko jama'a kuna yi waɗanda suka mutu sallar azahar tun da babana ya riga ni tafiya ya in yi sallar azahar biyu zan yi a rinka kai masa akwai wanda yake yin wannan to me yasa sai karatun qur'ani na kullum na ce sai kai ai sallah ita ce azaman ibada ya kamata ka rinka yin biyu amma kaga mutane ba sa yi amma idan kai sallah kace a kai masa ladan da a kai masa haka in ka karanta alqur'ani kace a kai masa ladan da a kai masa duk abin da kai na ibada kace a kai wa mahaifi ko wani ko abokinka ko matarka ko yayanka za a kai musu kamar da idan kai sadaka kace a kai musu da a kai wannan shi ne na ba ta dai an fahimci mai nake nufi ko don kada a mun zargwami yawa da tambaya ta biyu yana cewa Allah ya ƙara wa malam imani da da nisan kwana amin na ji bayani kan kwalalar tsoratun fatiha na na ji bayani kan kwalalar tsoratun fatiha kuma na gamsu Allah ya baka Allah ya saka da alheri amin yanzu ina bukatar sanin sirru na suratul fatih da duk abin da ya kamata in sani wato wannan amsar da muka bayar a nan da muka ba da falalar surar fatiha sannan muka ce akwai sirrin fatiha kuma in an matsu sai a tambaye mu wataƙila yanzu an matsu na an sake tambayar mu ko zan ambaci abubuwa kamar guda goma sha biyu a kan sirrin fatiha in kana da alƙalami sai ka ɗauka amma kar ka manta kuma ba mamaki in mun ƙare kuma ce akwai wani abu shi kuma ba zan faɗa bayan an matsu a tambaye ni saboda haka sai mai sai mai ta tafiya kenan a haka ko abu na farko da malamai suka ce sirrin da yake cikin surar fatiha suka ce annaha wasilatun littawasul bainal abdi wa rabbi ita kanta karanta surar fatiha wasila ce ko tsari ne wanda yake sadar da dan adam yake sadar da tsakanin bawa da ubangiji da yawa ba su san wannan sirrin ba cewa surar fatiha ita tsani ne wanda in ka fara karanta ta kamar kana taka tsani ne wanda yake haɗa ka zuwa da allah da dama suna karatu surar fatiha ba san akwai wannan sirrin ba wannan ɗaya kenan daga cikin sirri na surar fatiha cewa ɗani ce ita wanda take hada bawan Allah da ubangijinsa Allah an gani, in mun ce tsari yanzu misali mutumin da yake baya can idan yana son a ji maganarsa to sai in ya zo ya karbi wannan abu sannan a iya jin maganar saran ganadau wannan wayar ita ce tsali wanda ta hada muryarsa da wannan abin da mutane suke wanda duk ya fara karatun fatiha to ya taka tsalin da zai hada shi da Allah ba yankewa wannan babbar babban al'amari ne guda ɗaya kenan na biyu daga cikin sirrin da ke cikin surar fatiha in kana karanta ta tuqawwi alaqatul abdi ma'a rabbih tana ƙarfafa alaƙar da take tsakaninka da Allah bayan ta kai ka wajen ubangiji kuma tana ƙarfafa abu kamar yanzu misali a ce batirinka ya yi sanyi lokacin da ka buga waya ƙarfin batirin bai kai ya haɗa ka da ba na bai kai da haɗa ka da wanda kake son kai magana ba saboda haka dole ya dawo ko ƙarfin network ɗin bai kai ba a fahimta network ɗin shi ne sadarwa amma ƙarfinsa shi ke iya baka dama kai download to bayan ta haɗa ka da ubangiji ita surar fatiha ɗin to ƙarfin network ɗin shi ne tana ƙarfafa karfin network ɗin da zai kai ka wajen allah ba tare da ya katse ba na jin da an gane na biyu ko na uku na uku ya takallamu abdu ma'a rabbihi fi ba'di ayati Allah ko bawa yana magana da bawa bawan yana magana da Allah a cikin sashin wasu ayoyi na surar fatiha wannan sirri ne saboda hadisin annabi ya gabata cewa lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yana cewa hamidani abdi ar-rahman ar-rahim ke abdi wannan a kashin wasu ayoyin surar fatiha direct in ka faɗa Allah yana mayar maka kana magana ne da Allah direct daga kaci alhamdulillah rabbil alamin zai ce ya mun kirari ya mun jinjina rahim ya yaba ni ya jinjina mun bawa babu wata sura da ta samu wannan wannan sura fatiha ita ce take da wannan sirrin wanda in ma baka sani ba ya kamata yanzu daga yanzu ka sani na hudu a azamin roƙiyya duk abin da za a karanta a tofa don a samu waraka to sura fatiha ita ce uwar wannan sirrin wannan kuma mun samu a hadisi da ya nuna cewa eh, bayan allah nan da kunama ta harbi ɗaya daga cikinsu wanda suka ƙiba masu habbai masauki aka karanta surar fatiha aka kuma tofa sannan suka walki da haka ma ya sa ita surar ake kiranta da suratul ruqayya duk wanda wani abu ya dame shi ya karanta ya tofa ya shafa a wannan gurin zai samu waraka wannan sirri ne na surar fatiha na biyar hiya shifa'un min kulli marad wa min kulli saqam surar fatiha waraka ce daga kowace irin rashin lafiya in an ce al-marad mura da sauran rashin lafiya dukkan su mara amma yin an ce sa'ab to ciwo ne wanda bayan naman jiki ya shafi zuciya sura fatiha tana magani su dukkan su gaba da da na jiki da na zuciya wannan sirri ne na shida ibn qayyim yana cewa sirrin da ke cikin suratul fatiha kamar yadda ya karɓo daga malamin shi ibn taymiya ke suratul fatiha jama'a kulla ilmin kutubus samawiyya ta hada dukkan ilimin littattafan da Allah ya saukar a sama wannan ku hadisin da ya zo wanda da manzo Allah yake sallah a wani ya shigo yana sallah yake cewa kafin mu sa a masallaci zan sanar da kai wata sura wanda a taura babu irinta a injila babu irinta kai allah bai saukar da irinta ba shi da suka gama zama sai ya ga annabi zai fita ya ce sai ya riƙe hannun manzan Allah ya ce ya rasulallah ka ce za ka sanar da ni sura ga tun usman ya taso daga wurin nan ya dawo nan yana san alhaji usman ya taso hmm. yana gaji ku ɗauko shi ga wani nan yana tafiya yawa yace a sanar da ni yace yace ba wanda ya sauka ba a saukar da irin wannan surar ba cikin alqur'ani ai cikin at-taura da cikin wato injil wannan kenan saboda ka ta haɗe ilimin littattafan sama dukkan su gaba da na bakwai daga cikin sirrin surar fatiha fiha tawassul bi asma'illahi wa sifatihi duk wanda ya karanta su yayi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa cikin cikin sunayen Allah a surar akwai alhamdulillah Allah akwai ar-rahman sifa ce akwai ar-rahim akwai maliki yawmiddi wannan sirri ne wanda duk wanda ya karanta ta yayi tawassuli da sunayen ubangiji da sifofinsa sai na takwas fiha da'awatun da'awatu ijtinabi fariqin maghdub ko abdalil a cikin surar fatiha akwai wata addu'a wanda take nema maka tsari daga kwatattu wannan kuma a fili yake ko suratul ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ko sai na tara fiha labdun jama'iyya la lafzul ifrat a wajen addu'a surar fatiha ta zo da lafzi ne na jama'a ko ina son ka ko ba na son ka in na karanta surar fatiha in dai kana musulmi sai na saka cikin addu'a duk da musulmi suke ma junansu Allah ya iya karbe ta a wannan gurin duk kiyayyar da kuke ma junanku lafazin jama'iyya ne Allah ya amfani da shi wajen addu'a yace dina ka shiryar da mu ba dama ka zo ka ce ihdini dan kana jin haushin waɗancan yan masabar ba su tare da kai ko yan wancan kungiyar ba su tare da kai dan haka kana jin haushin su dole ka ko kana so ko ba ka so sai ka sa su cikin addu'a wannan ya kamata kaɗai ya sa musulmi su daina gaba da junansu ban je masallacin ka ba kuma dole ka mun addu'a ka zo masallacin ba kuma dole in maka addu'a wannan sirri ne na surar fatiha wanda ta haɗe musulmai gaba ɗaya tare da cewa kuna zagin juna kuna yi ma junan ku ba daidai ba an gane na goma fiha ikramul mun'im alayhi fi ba an amsa alayhi a cikin sura fatiha akwai sirri na girmama wanda ya yi ni'ima shine Allah ko girmama shi a lokacin da kake cewa siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima wato a kansu ba waɗanda suke kuma wato fatattu ba a nan akwai girmamawa Allah tabaraka wa ta'ala wajen mai wajen yin ni'imar da ya dora mai na goma sha ɗaya fiha shifa'un lilkolobi fi ha shifa'un li qulubi qari'iha surar waraka ce ga zuciyar wanda yake karanta ta waraka a zuciyar wanda yake karanta ta na goma sha biyu fi fiha riya wa وتدفع kibar surar tana tun kudewa mai karanta ta girman kai da kuma riya saboda a lokacin da kake cewa iyaka na abu bai kamata riya ta shiga cikin aikin ka don ka ce ma Allah shi kadai wa iyaka nasta'in wannan kuma ta tunkuɗe maka tun da shi kadai kake neman taimakonsa to ya isa ya kare ka daga dukkan masu girman kai da bala'o'insu waɗannan su ne abu goma sha biyu da nake zan ambata a cikin sirrin da ke cikin surar fatima to akwai balagarta akwai ahkam akwai hatta kuma ba zan fada ba mutum ya nutsu ya tambaye ne wannan in ka sake rubuta wata tambayar fa za mu ci gaba kuma za mu rinka fito maka da wani abu har yanzu a cikin surar fatiha yawa saboda haka kila ka yi haƙuri a kan nan a wancan karin mun faɗi falala a wannan karin kuma mun ce akwai sirri da ba mu faɗa ba ba lokaci yanzu mun faɗi sirri guda goma sha biyu kuma gaskiya su ma takaita muka a kan sirrin da ke cikin surar fatin saboda haka za mu ajiye a nan za mu ci gaba da darasinmu a cikin sharhu kitabul kabata yau darasi ne na hudu a wannan littafin a darasinmu na farko ita ce kabira ta farko ita ce kuma hada Allah da wani shirka da Allah mun ba da misalai da bayanai sannan muka zo inda malin ke cewa anwa'u ha kafira ta ita shirka din suna da yawa amma malam ya faɗi nau'i na farko ya ce ta su kashe biyu domin faɗi nau'i na farko yanzu nau'i na biyu za mu shiga an nau'u sani nau'i na biyu daga cikin wato kabira ta ɗaya wato shine mina shirki daga cikin shirka nau'i na biyu wannan nau'in shine arriya ita ce yin aiki na riya aiki na riya shi ne mutum ya aikata aiki aikin a zahirinsa ba na kowa ba ne na allah ne amma a bajininsa sai mai shi ya sa wani abu a duk wanda ka gani yana sallah babu wanda yake tsammanin yana sallah dan a biya shi a wannan duniyar ana yin sallah ne dan a biya ka alaƙira kuma dan Allah ya tsora mu amma babbar matsalar za ta iya yiwa lokacin da kake sallah wani yake kallon ka kuma sai kana jin ya kamata ka kyautata sallar to yanzu baɗinin aikin ne ya zaman toriya ta shiga shi kenan wannan shigar riyar sai ta ɓata wannan aikin na zahiri zahirin aikin na allah ne don ba wani wanda za ka tambaye shi ya ce maka ya shekara bakwai yana sallah amma gwamnati har yanzu ba ta promotion ɗinsa ba ba wanda zai maka wannan tambaya saboda ya san dama ba aikin gwamnati yake aikin waye aikin na Allah ne to amma yanzu ya aka yi ya sa wani a ciki kuma duk inda ya ta shiga aiki idan dai har aikin nan farkonsa ta ya haɗu da ƙarshensa yake iya ba da fa'idar to in ya ta shiga ba ta ɓatar amma idan aiki ya zamanto wato ƙarshensa baya iya shigowa farkonsa ko farkonsa baya iya shiga ƙarshensa kowanne yana zaman kansa to idan riya ta shiga inda ka shiga nan za ta bata ba za ka iya bata dukkan aikin ba gaba da bari ba ka misali saboda kada wani bai gane abin da nake nufi bai tashi yanzu ka ɗauko kuɗi dubu hamsin a su haka an yi sallah sai ka fara rabawa dubu ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗaya har ka ba wa mutum ashirin da biyar dubu ɗaya ɗaya duk ba abin da yake cikin zuciyar kanariya don allah kake sai da kashi mutum talatin kaga dubu talatin kan sun amma da ka zo da kan talatin da ɗaya sai aka maka ne sai ka fara miƙawa ba don allah to ita wannan sadakar farkonta baya shiga ƙarshenta da haka dubu talatin ɗin ka ci ribar su za a karba amma daga dubu talatin da ɗaya da ka sariya ba za a karba ba saura ka dubu ashirin ba za a karba ba shi ne aiki malam ka daina raba mana kai ni ba ni da hakuri. yawa shi ne dubu talatin ɗin nan wannan aikin farkonsa baya shiga cikin sanya ɓaci amma idan ka ce allahu akbar to ka shiga sallah kenan ko ba za ka daina sallah ba har sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah saboda haka idan kai raka'a hudu sai da ka zo zaman tahiya sai riya ta shiga to ta ƙara sallar gaba daya saboda sallah sai farkonta ya haɗu da ƙarshen ta take iya zama sallah amma ita wacce sadakar farkonta ba sai ya shiga ƙarshen ta ba za ta iya zama sadakar na fata an fahimta saboda haka a fahimci cewa ba kowane aiki ne idan ya tashi ga gaba ɗin sai ke iya baci amma duk aikin da ya zamanto cewa farkonsa da ƙarshensa yake iya haduwa sai ya haɗu da ƙarshensa yake iya zamantowa mu ɗauka yanzu idan ka fara aikin hajji baya karewa sai ka je sha uku ga wata ko sha biyu to a wannan tsakanin inda za ta shiga maka to hajjin bai kammala ba kenan mu dauki azumi baya karewa sai alfijir sai rana ta fadi an yi bude baki to idan da rana tun daga dauko shi kake riya har zuwa ta duk da cewa manzo Allah sai la riya akai saboda shi wani abu ne wanda yake zamantowa da da abin nan wato ikhlasin dan adam ya kamata ya shiga ciki saboda yunwar da yake kwankwada kamar dai duk aikin da yake haɗuwa da ƙarshensa to idan ya tashi da ta ɓata wannan aiki so nau'i na biyu daga cikin kabira ita ce riya mace ce riya riya ita ce ka yi aiki kuma ka so wani ya yaba kowane irin aiki da za ka yi shi don wani ya yaba amma aikin bai shafi ɗan adam ba ya shafi Allah ne kaɗai shi ne cikin shari'un Allah dukkan abin da ya shar'anta na in ka yi shi za ka samu lada don ka tsira to yi ƙoƙari ka sa ikhlasi ka sa shi don Allah idan ba ka sa don Allah ba zai iya zama maka matsala to wannan nau'i na shirka na kabira ta ɗaya wanda ta rabu gida biyu ita ce riya shi ne malai ce mina shirki tana daga cikin shirka a riya ubin a amali riya da ayyuka kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata ya ce faman kane ya rju a rabbi wanda bi yake ƙauna ƙauna saboda da soyayya da ƙauna wanda ne a gaba kauna ita ce a gaba don ta fi soyayya an gane wannan ƴaƴanka ne wanda matakka ta haifa maka wannan kuma matakka ce wanne ka fi kauna ne ba za ka yi magana ba <laughs> na wannan ƴaƴanka ne matar ka ce ta haifa maka su wannan kuma matar ka ce wa ka fi kauna ba wa ka fi so ba don so daban wa ka fi kauna kauna muke magana ba ka gaya mun gaskiya ba da ka ce ƴaƴanka ka fi kauna kana dukan ƴaƴanka ko ba ka dukan su matar ka ba a to ka fi kaunar matar ka kenan <laughs> ka fi matar ka sama da yayanka shi abin da na sa na kawo muku wannan misali shi Allah cewa faman kana yarju liqa'a rabbi wanda yake kaunar gamuwa da Allah to duk mai kaunar gamuwa da Allah bai isa ya saba ma Allah ba shine abin da muke so a saboda yanda kake saba ma yayanka ba ka saba ma matarka haka haka ne da yawa magidanci zai yi 'ya'yansa barazana ya musu ya musu fada ya faci wanda zai bata ya musu bulala ko amma yana da wahala ya dawo ya ba ma 'ya'yan nan dai dai mai gidan da za ka samu yana wannan amma kuma za ka iya samun magidanta da yawa waɗanda suka saba da matansu suka dawo suka ba su hakuri to dan me na don me kai ka san dalilin ni ba sai na faɗa ko ba ta ba kai ka san dalilin ka kuma za ka iya faɗa saboda ka ba ta hakuri to shi za a ne yace kauna wanda yake kauna kaunar gamuwa da Allah ba zai saba ma Allah sai ubangiji yace to in dai kaunar gamuwa da ne kake falyamal amalan salihan ya aikata aiki nagartacce shine khalisan aikin da yake da ikhlasi dan Allah ba don wani ba kana kaunar Allah to kar ka hada shi da kowa in ka tashi yin aiki kar ka damu da abin nan da wani kawai ka yi dan Allah kada zargin mai zargi ya dame kuma kada ka damu da yaba yabawa mai yabawa in Allah ya yaba an gama in wani ya yaba Allah ya ƙi yabawa to an gama tsara Wani ita ce gaskiyar magana kun haɗu a masallaci za ku yi sallar ga liman ga gwamna ga kuma ubangiji shi liman ya ce assalamu alaikum daga nan gara mu da shi ko to amma ɗan kwangila ne kai in ka gaya ma Allah ka ce Allah ba ka kwangilan nan za ka sake dawa wajen gwamna kuma ka ce to ya magana ko za ka rabu da gwamna tun da ka gaya ma Allah ba ruwanka da gwamna kuma da maka magana ba za ka magana ba a nan ma mutum <laughs> da kai yarju liqa a rabbihi ne amalan amalan salihan addu'a da kai ba sai ka bar mu Allah ba baka ji annabi ya ce ba anan mun karanta wani hadisi annabi ya ce wa zai lamunce mun ba zai taɓa tambayar kowa ba ba zai rike kowa ba ni kuma na yadda zan ba za a ba aljanna a rayuwar ka karka roki kowa waye a cikin ku zai yadda ya to haka kar ka kalle ni ba ni nake magana ba annabi ne ya ce wa zai lamunce mun ba zai roki kowa ba duk matsalar da ya shiga sai dai Allah ni kuma na lagunce masa ya tafi aljanna kuma za ka tafi to waye a cikin ku ba ku ɗaya ba ku ɗaya sai mu wuce ba wani bayani da za ka mu wuce kawai ka bari mu wuce <laughs> ko ba ka bari na'am to amma ba a hakan kuma musulunci bai haramta ka tambayi wani wata bukata ba amma jarumin da zai iya yin haka shi za annabi ya ce na lamunce maka aljanna kai kuma tun da kana da raunin da za ka iya tambayar wani to dai ba a lamunce maka aljanna ba amma ka roƙa amma roƙon naka ya zama abin da ya halatta ka roƙa za ka iya roƙa ba abin da ya fi ƙarfin ɗan adam ba kuma ka roƙi ɗan adam to wannan ita ce riya ubangiji yake wanda duk yake son gamuwa da ni yake da kaunar gamuwa da ni fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kada ya hada wani da ibadar da yake yi wa ubangijinsa kada ya hada wani mutum daya Allah ya fito da abu karana fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki nagartaccen aiki kubutaccen aiki da babu riya babu shirka a cikinsa Allah kadai aka yi kuma shi kadai ake nema shi kadai kuma ake nufi da wannan aiki kuma shi kadai ake neman sakamakonsa dan ya daddale maka komai yake wala yushrik kada ka sa wani ahadan wani mutum daya ahadan kowai komin girmansa a shugaban ƙasa yake a malami yake a sarki yake a liman yake a koma wane ne karkasa shi ahadan kowane irin ɗaya Allah ce karkasa shi a cikin aikin da ni na saka sai dai ka yi shi dan ni. la yura'i bi amalihi aha kada ya nuna ma wani mutum ɗaya da aikinsa wa qala sallallahu alaihi wa sallam man da Allah ce iyyakum wa shirku akbar na haneku da yin shirka karama kalu suka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma shirkul asghar mecece shirka karama kala sai annabi ya ce musu arriya wa ita ce riya يقول الله تعالى برك جهات أرنك الله زي فلا مدوكك يوم يجازي العباد ranar da Allah yake sakan kama bayi jama'a duk aikin da muke a application ne duk aikin da kake yi ma Allah application kake yi kuma yan karbi application ɗinka shine a baka abin da kai application a kansa so daga kana application ne to aljanna akan kana neman aljanna dan haka kake sallah dan haka kake azumi dan haka kake zakka dan haka kake karanta alqur'ani kake sauran azkar kake dukkan komai kana yin su ne dan me dan a baka aljanna to an gama duk aikin ka yanzu an tara sai gashi kuma an samu aikin akwai riya a cikin su to ranar tashin alkiyama kowa zai zo ya tsaya don a ba shi sakamakonsa shine Allah zai yi maganar ranar tun kafin ta zo don ka tsoraci abin da zai faru a ranar in kana riya ka daina ya Allah ta'ala Allah zai faɗa maɗaukaki a wannan rana yau mai yujabil ibad ranar da yake fatan kama bayi bi a amalin da ayyukansu za a sakanka a bama kowa duk masu ikilasi Allah zai ba su aikin akwai wasu kuma sun tara aiki mai ɗimbin yawa to amma sai ba a ba su sakamako ba su ba a ba su ba za su yi magana ko ba za su yi ba za su yi mana za su yi magana sun yi aiki a duniya amma ba a ba su ba sai Allah ce musu a ku tafi ilallabe na kuntum tura'unahu zuwa ga waɗanda kuke yin riya da su kuka nuna musu ayyukan ku bi amali kun so su yaba kuma sun yaba ku tafi ku je wajen su fi duniya wanda kuka nuna musu aikinku a duniya ku je gurinsu fanzuru idan kun tafi ku kalla ku duba ku gari hal tajiduna indahum jaba za ku iya samun sakamako a gunsu yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da babu wata rai da ta iya mallakar wani abu shay'an fa komin baka isa ka mallaka ba saboda ma tukunna ubangiji ya ta da kai ne da loba ya ta da kai da faratu zako zako ya barka da gashin kanka ba ka da takalmi likafanin da aka sa maka a cikin kabari ka bashi saboda ba za ka zo da shi ba tsirara ka gaya mun abin da ka mallaka idan baka gane wannan ba ka kwatanta da ranar da matar ka ta yi jaririn nan ya zo da wando ya zo da gashi a kansa aiko ya zo da farce ko ya zo da gashi ya zo da farat ya zo da loba to haka za ka tashi yadda wannan jaririn bai iya mallakan komai ba wallahi haka za ka tashi ba ka iya mallakan komai yau malatan liku nafsun li nafsin shay'a abin da ka aikata wal amru yawma idhin al'amarin duka na Allah ne ba ka da ko to sai Allah ya ce maka ka je wajen waɗanda kai aikin dan su hal inda indahum jaza za ka samu sakamako a gurinsu? su babu ba abin da za su iya maka wa sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai ce ya Allah Allah zai fara man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki ashraka ma'i fi ghairi ya shigar da wani tare da ni a cikin aikin shi ne ya shirka da wani ya hada ni da shi cikin aikin to shi wannan mutumin fa huwa lillazi ashraka shi da aikinsa da wanda ya shirka tare da shi su je su kare wa ana min ubari'u ni na barranta daga shi wani hadisi ya inganta imam ahmad ya fitar da shi imam muslim ma fitar da shi abu hurairah ya fitar da shi to kaga yadda Allah ta baraka wata yake wa ana min ubari ni na barranta daga bari ya jama'a ka daina yaudarar kanka a wannan duniya lahira ta wuce wasa wa wani cewa yake za mu je mu gani ah, to in za ku je ku gani mai amfani turo manzo Allah ya zo duk ya maka wannan bayanin kuma ka ce za ku je ku gani baka yadda ba kenan wato baka mayar da ba kenan inda ka yarda ai sai da kace za mu je mu karbi sakamakon mu saboda mun Allah ya bayani amma za ku je ku gani wato inda gaske ne kenan kalmomi ne waɗanda mutane suke yin su ba su iya auna su su ga hatsarin su sannan su yi magana saboda abin da yake auna tunani da gano hatsari sun rasa shi duk ranar da dan adam ya rasa wa'ayi a cikin kwakwalwarsa to shi kenan zai yi ta tambaye ne ko babu abin da zai girka maka wa'ayinka ya tabbatar da hankalinka da tunaninka sai wannan addinin shi ne kaɗai za Allah ya bayani amma kana cewa za ku je ku gani wa qala annabi ya sake cewa man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a wa man ra'a ra'ayallahu bihi sama wasu malamai suna cewa wanda ya jiya ko ya so a ji shi a kan aikin da yake yi to shi kenan allah zai jiyar da mutane da abin da ya yi wannan shi ma yana da ma'ana biyu don wasu malamai suka ce ah, to ya Allah zai ziyar da mutane daya malamin suka ce idan mutane suka ji suka yaba a wannan duniyar shi nan ba ka da lada a lahira ɗaya ma'anar kuma cewa take Allah zai ziyar da mutane shi mutumin shi ne sai ranar tashin alkiyama a bainar jama'a sai Allah ya gaya wa mutane duk aikin da ya yi na riya ne shine ya jiyar da mutane wannan mutumin duka ma'anonin idan ka ɗauke su kowanne asara take nuna in a duniya ne aka yaba kayi asara in kuma aka ƙi yabawa to shi kenan sai Allah ya nuna ka a lahira ce kayi aikin gashi nan kuma an biyar da mutane kai shi kenan amma ba ka da sakamako wadda ko ya nuna wa mutane aikinsa don su gani su yaba an gane ra'ayin Allah Allah zai nuna wa mutane shi ma wannan ma'anar sun bashi wani mutane su kalla su yaba ko kuma sai ranar tashin alkiyama sai Allah ya zo da aikin a gaban mutane sai ya shekar da shi a matsayin kura kowa ya gani shi ne ya nuna wa mutane aikin wannan hadisin shi ma ya inganta Imam ahmad ya fitar da shi kamar yadda na gaya muku cewa littafin yana ɗauke da akwai hadisai masu rauni wanda kuma in mun zo dole a faɗe su suna da rauni don babu dalilin da za ka kafa hujja da su amma wannan hadisi yanzu da muka karanta ya inganta Imam ahmad ya fitar da shi Imam bukhari ma ya fitar da shi Imam muslim ya fitar da shi sannan daga abu huraira annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala rubba sa'ibin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-sahar hadisi daga abu huraira bandan tsira sallallahu alaihi wasallama yace rubba sa'imin da yawa mai azumi da yawa mai azumi laisa lahu babu wani abu tattare da shi min saumihi daga azuminsa illa al-ju'u sai yunwa kadai wal atash sai kishwa babu wani abu a cikin azumin na lada babu wani abu na karamci babu wani abu na karba ko na tsarkake rai abinda kawai azumin ya tattala a cikinsu shine yunwa kadai da ya sha da kuma ishirwa da ya amma maganar lada babu shi saboda riya ta shiga ciki don haka mutum ya yi makansa wai wankan tsarki ko ba za ka yi azumi ka zo kai ta gaya wa mutane ba sannan ya ƙara yake wa rubba ƙa'imin da yawa mai tsayuwar dare laisa lahu babu abin da ke cikin tsayuwar daransa min qiyamihi daga tsayuwar daren nasa illa sahara sai rashin bacci ya hana kansa rashin bacci ne kawai ya kamata ya kwanta ya bacci kaga da kai sadaka kana riya ba Allah a ciki gara ka rike kudinka ka ci balanmu sai shi watakila ya zuma kafin zaguwa an sa masa magi da dan gishiri da wane ne kana kana lasa so ka mori kudin amma kai sadaka ba dan Allah ba kai asara kai ko da dai wanda kai ma sadaka shi ya amfana dan zai dai biya bukatarsa amma kai in dai maganar lada ne to a babu shi dan haka da kai wata sadakar gara ka sai balangu ko ka samu mai kilishi ya zuge ma kawai ka ji tsayawu ai abin da ake kira tsinka yawo da zo kana yin sadakar da kawai wai so kake sai an yaba da ka je ka kwana da daddare kana sallah da safe ka zo kana gaya wa mutane ni da ka gaya mu ba ni da aljanna ba ni da wuta ba ni da alƙalamin rubuta lada ba ni da alƙalamin rubuta zunubi to me amfanin ka gaya mu ai dama canta in ka gaya wa wani mutum ya amfane ka ko to wanda za ka gaya ma kamar yadda na gaya maka ba a biyan sallah gwamnati ba ta biyan sallah don ila da gwamnati tana biyan sallah da duk kun gyara wallahi har jahili wanda bai san sallah ba da zai je nemi ilimin ta da gwamnati ne take asesin din sallah ta biya sallar azhar albashin ta kaza magariba albashin ta kaza ina jin kowa wallahi da ya miƙe yayi karatu ko ba za ku miƙe ba wala kowa zai miƙe karanta sallah ya san ta yi daidai saboda in an zo verification <laughs> in an zo verification kowa a samu baka da matsala haka ne ku? to wallahi idan kana jin tsoron verification inda gwamnati ne take biya za ka gyara sallah to billahi lazi ina gaya maka akwai verification akan sallar ka alahira ka sani wallahi sai an yi verification don haka tun da wuri ka gyara ko ma zuba verification din ma a can da su da ba jinsin ka ne ba jinsin ka bane gara ma duk verification din da suke yi duk masu verification kana da dangantaka da su ko ya wuce ka zo wajen oga na verification din ne wanda gwamnati ta saka ce good morning how are you ko ba ka ne ka yi submitting my paper mala'ika ne za ka zo kana ce masa good morning ko you are welcome ba ruwan da dana saboda haka dole jama'a dole mutane su tsaya su gyara wannan abu don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi anan ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam da yawa masu wa dare ba abin da ke cikin tsawar darensu sai rashin bacci yani annahu idza lam yakun salatu wa sawm li wajhi Allah abin da yake nufi shine idan sallah da azumi ba su kasance dan zafin Allah ba dan ubangiji aka yi su ba fala ba su da lada fala babu lada kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace masalul ladhi ya'malu lirriya misalin wanda yake aiki dan riya wa sum'a dan aji a fada kama salil ladhi yamlu kisahu kamar mutumin da ya cika jakarta ko ralita ya cika ta hasan da tsakuwa sun mai da kula suka sannan sai ya shiga kasuwa liyashtari bi'i domin yayi ciniki da wannan tsakoyi fa idza fataha lokacin da ya bude raritarsa ko jakarsa quddamal ba'i a gaban mai sai da kaya fa idza huwa hasan sai ga kinan tsakoyi ne a ciki wa darba bi'i wajhahu ya buki fuskarsa saboda takeici ba kudi tsakuwa ya debo wala manfa'ata lahu babu wani amfani fi kisihi a cikin jakarkarsa cewa makalatan na in ban da surutan mutane tun yanzu ka zo ka yi ciniki an tara kaya ka buɗo jaka sai da ka zuje sai aka ga kuwa ne kowa zai magana ko ba zai ba wani wani irin mutum ne makalatan na babu komai illa makalatan na sai surutan mutane da za su kai wani ya fi zar an gwasu yarin ta yau ya ga wani mahaukaci wallahi a kasuwa me yayi haka yanzu kawai ya ta ciniki ya ta ciniki wai sai buɗe jaka a cikin tsakuwa ne a ciki kai ka taba ganin irin wannan mutum ka za ka ga jin surutu iri daban-daban shi yasa manzala ce ce babu wani abu cewa makalatan na in banda maganganun mutane kawai ma amla'u kifahu abinda ya ciko jakarsa da shi wala yi bini shai an ba za a ba shi komai da shi ba ka zalika allazi ya'malu lirriya haka nan misalin wanda yake aikata aiki na riya فليس له من عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة أنا نونا من الوقت سنة يكارته نذا دولة زامو أجي مدرسي نبير إلى نياو زامو دوراني أكم wannan karshen gabar masalul ladzi ya'malu ladzi nan za mu ajiye insha Allah saboda kauna da yan uwantakata ta addini muna muku fatan alheri kuma Allah ya ba ku ladan ziyara ta yan ta addini hadisin manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya ziyarci wani mutum dan Allah nake son sa za a baka aljanna shi sa mandan tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wani bawan Allah da ya fice ziyarci dan uwansa mala'ika aka tsayar a kusan shi gaggare. ya tambaye shi yake cewa ina za ka yace zan je wajen wani dan uwana ne an yace kana da wata bukata yace a dan me yace dan Allah saboda ina son sa dan Allah da ziyarci ya ce mala'ika ne ni Allah ya ce in jira ka nan in gaya maka kana da aljanna sai ya tafi abu Allah ya ba ku ladan ziyara Allah ubangiji ya ba ku ladan ziyara kuma Allah mai da gidajen ku lafiya ya hada ku da iyalan ku cikin farin ciki muna muku barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi na Thank you. a rediyo a darussa daban-daban da ke warkewa da kuma shakka wanda suka yi a ƙarƙashin jiya suka shiga wannan gari da musu da cewa a nan ba da yamu su dai suna jin su hau su ganin su suna suka zo suna so su zo su zo su gan su ido da ido irin kaunar da suke musu kafin su gan kafin wannan lokaci su zo su gan su su gama su gaya a kan su musa adam da kula da dai sun zarce shi masu da su wajen sun kuma gaisa da su kuma suka kan cewa da da malam cewa yau insha Allah su kawo a wannan wajen su domin ya aiki su zo su zo su gaisa da su kuma gaisa kuma sun ziyara da sanar da malam sun zo da su kuma wanda suka zo nan garin malam musa aka kan tauna a kan cewa za su zana wannan da don su yi karatu sannan sun buga a ba su wasu yan uwa wanda za su je wannan garin za su domin karantar da su darussa da addini kuma alhamdulillah a cikin tantana da aka yi an samar da wasu yan uwa cikin ɗalibai da wani ɗan uwa malami daga cikin malaman da suke gabatar mantalin a wannan gari kusan su su biyar wanda za su je wannan garuruwa domin gabatar musu da darussa na addini shi kuma wannan yan uwa da suka zo nan za su zo nan garin za su zauna su karatu akalla kusan shekara guda yayin da suka kwankwada kuma su kwankwada su wa'ancan suka dawo gida su kuma su dora daga inda su suka tsaya saboda haka wannan yan wanta kamar alƙawar Allah ya tabbata mana da ita amma kuma hada mu a cikin zunubin firdausi malam yana da masoya kware da gaske da yawa sai dai fatan Allah ya ƙara mana lafiya da imani da ikhlasi Allah ubangiji ya sa bayan malam a cikin zuriyarsa Allah ya tare wanda zai shiga daga inda ya tsaya na Allah malam ai lafiya a gama lafiya Allah ya ta aljanna cikin makoma gaba da assalamu alaikum bayani da za a kai illa iyaka na jin ga sunan eh, watakila da za su tashi ma wani kowa zai iya ɗan abin da na manta malam eh, shi malam abdulhamid shi ne malamin da yake gabatar da karatu da filatarci a gabar a gidan rediyo na gobe na insha Allah. to akwai malam abdulhamid da cikinsu wanda wasu da yawa suna jin ana gabatar da karatu a cikin rediyo da fulatanci to mala abdulhamid shi ne mai gabatar eh, masu sauraron karatu da fulatanci sun san shi in kai baka jin fulatanci to waɗanda suke ji sun san shi allah ya muku albarka na allah ubangiji ya mana jagora da ɗaya eh, Allah ya tabbatar da wasu soyayya ta addini الله ما يدخل جلاله وثلاثه اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب اليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا هب لنا من لدنك رحمه وحب لنا من امرنا رشدا ونجد يا الله الكرم بسم الله Allah wannan kafar samu ka daidai shafi Allah za mu ne da daidai Allah ka daidai mana shi wani ne kawo ne matsalar wannan kasa matsalar tsaro da sauransu Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka yawa mai barci ba ka kimar gari rahama da ya bari a baya wani Allah ka zarfi dukkan mamatan mu wani Allah ka yi su gafa da ta mutane Allah ka samu cikin imani سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين